manuniya. turniyar turjiyar ture kudirin sauya taken Najeriya a ƙashe dai shugaban ƙasa Tinubu ya rattabawa dokar hannu har ma yana kaiwa 'yan majalisar ƙasa ziyara. Wannan ba ra'ayinmu ba ne. Hujjar mu ita ce ya kamata hankalin mu ya ƙara koma ɓangaren tsaro da bangaren yunwa da suke damu al'ummar Najeriya. So idan abubuwan da ana ce kabilanci da abin nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da muke ciki to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana. Sai da kuma shi ɗaya daga cikin masar kasar cewa yake ya zama dole ne kowa ya koma ga Allah idan har ana son magance tsananin tsamin tsaro da tsadar rayuwa saboda abubuwa duk sun riga sun citira Dukkanmu da masu arzikin da masu matsayi da masu mulki da talaka dukkanmu tare mu tuba mu koma ga Allah saboda in ba ga Allah muka koma ba duk wani mahalukin da ya zo ce maka ga abin da zai yi to kare yake maka game da bikin cikar gwamnatin Tinubu shekara guda kuwa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Abubakar nake cewa babu wani abin ci gaban da aka yi wa talakawan da al'umma za su gani karara wallahi ban gani ba Aliyu ba wani siyasa inda ko in akwai abin da suka yi na kirki wallahi zan faɗa amma tun da kuwa ban ni ban gani ba amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a kukan kasa kunnuwa don ku saurara. Shiri na ɗari da saba'in da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke da ɗimbin masu sauraro a yankunan birni da karkara. Mai yiwuwa kuma yunkurin kankaro karkarar ya sa gwamnatin jihar Jigawa jibge jami'anta domin jero jawabi akan irin ayyukan da suka iya yi wa talakawa don su mora. Haka dai kwamishinan yada labaru a jihar Jigawa Honorable Sagir Musa ya shaida wa Ibrahim Kwarin jihar Jigawan a wata hira. For the first time a Jigawa state an samu karo na farko da gwamna ya zo ya zauna kuma ko da kwamishina ya zo ya sa hannu cewa ga kudurai da suke gaban shi ga kuma ayyuka na gwamnatin nan da ake so a gani duk kwamishinan da bai iya ya kammala waɗannan abubuwan ba ko ya samar da su to abu ne wanda shi kanshi kwamishinan zai nuna cewa ya ka a ofis kuma ne ma labarai shaida ne kowane kwamishina ya tsaya ya faɗa ma 'yan Jigawa yadda ya samu ma'aikatar shi da kuma irin abubuwan abubuwan da ya gabatar da kuma abubuwan da yake hasashen cewa kafin ƙarshen gwamnati za a iya cimma a wannan ma'aikata ta shi. Me kuka fahimta na cewa kuna da ƙalubale a tare da shi? Idan ka ɗauki yanayin da gwamnati ta shigo tsarin mulki gaba ɗaya shi an zo wani yanayi wanda an cire tallafin kuɗin mai wanda wannan abun ya canza abubuwa da dama amma mu za mu iya cewa alhamdulillah bai kawo wani tsaiko ba a yadda gwamnatin jihar Jigawa ke gabatar da ayyuka na more rayuwa ga 'yan Jigawa. To dai gwamnati take ganin kusan in ka ɗauki kowace tsakta za ka iya cewa alhamdulillah an haifi ɗa mai ido. Game da maganar dawo da tsohon taken Najeriya da har ma shugaban ƙasa ya riga rattaba wa hannu kuwa sanata Simon Bakola Lon na jihar Plateau ne yake cewa ai kishin ƙasa ake son a koya wa yara. Dole ne idan kana yi dole ka canja ka gani ko za a samu canji. To shine ake kawa har aka kawo wannan taken Najeriya wanda muka tuna da shi inda yara sun tashi wanda ba ya su ba da ba su sani ba. Wayansu sun ce saboda bature da bature ya san dalilin da ya koya mana ya san abin da zai faru a So idan abubuwa abubuwan da ana ce kabilanci da abin nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da muke ciki to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana cewa ko da kabilanci ko da bambanci ko da bambancin addini ya kamata Najeriya guda daya ne. Wasu na ganin kun bar gine tun rani distinguish saboda yanzu mutane kukan da suke yi na rashi da talauci da yunwa ba taken Najeriya ke gaban su ba. Ai ana tunani idan ana neman inda za magance abubuwa lokacin take ko a wajen na wani lokaci idan ana fada ko ana yi rikici in aka kawo wani wakar da an tuna da sai ka ga kowa ya fara waka yau a najeriya akwai abu daya wanda yake hada mu ko min fada mu ko ana fada ka ce a yi kwallon kafa za a tuna yare za a tuna kabilanci ba ana tuna Najeriya ba. Sai dai kuma su 'yan majalisar ƙasar da suka bujire wannan sabon kuduri a daidai lokacin da 'yan ƙasa suke cikin halin ha'ula'i irin su Honorable Alhassan Rurun na ganin dole ce kawai ta sa su suka haƙura. Duk da lokacin da aka yanci ba ra'ayin mu bane domin na ɗaya daga cikin waɗanda ba mai yarda da wannan abu da aka zo aka yi ba amma tun da yanzu ya zama ya riga ya zama doka mun yi biyayya. To Honorable yaya kake kallon wannan al'amari ana batun taken Najeriya a daidai lokacin da 'yan Najeriya Najeriya ke fama da yunwa rashin tsaro da kalubale daban-daban. Ko a lokacin da aka jefa kuri'a abin muka faɗa kenan wannan ba ra'ayi ba ne abin da yake gaban 'yan Najeriya to amma ka san nama irin na majalisa kuma a ƙarshe gida ya amince da wannan ƙuduri da aka zo da shi na a koma kan wannan tsohuwar doka ta national anthem wato takkan Najeriya saboda haka mun yi iya abin da za mu iya kuma kamar yadda ka faɗa shi ne ya kamata hankalin mu ya ƙara koma bangaren tsaro da bangaren yunwa da take dama al'ummar Najeriya shi kuwa dan majalisar wakilan tare Najeriya daga jihar Bauchi honorable Awal Garba Gwalabe gaya wa duniya yake cewa lokaci ya yi fa da duk wani dan Najeriya zai tube ya koma ga Allah tunda da kowa na ganin yadda abubuwa suka ta'azzara mu tare gaba ɗaya mu dukkan da masu arzikin da masu matsayi da masu mulki da talaka da wadda ma yake ganin shi ya isa yana da abin da zai ci a gidansa yana da wadata yana da arziki dukan mu tarin mu tuba mu koma ga Allah saboda in ba ga Allah muka koma ba duk wani mahalukin da ya zo maka ga abin da zai yi ya gyara wannan tafiyar a'a to ya yake maka amma in an koma ga Allah aka tuba ga Allah wannan kuma tuba da musulmi da wadda yake krista da wadda ma yake ba shi da addini ma to muka taru gaba ɗaya mu muka yi addu'a to mai yiwa Allah ya sauke mana amma ana cikin wahala kuma wannan wahalar mai arzikin ma sa ba kwance yake ba kowa ya shi ballantana talaka da bai da abin da zai shi shi tsaron nan fatalauci ne ke sa mutane suke wannan kama kaman talauci ne duk mutanen da suke kama kama da suna da abin yi suna da ci suna da sha uban wa zaka zo ka kama to shine shine damuwar duk muka ce a tare a addu'a kawai da yake kuma gwamnatin Tinubu ta riga ta cika shekara guda dan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata cikin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar aka ji yana shaida wa duniya cewa kasar gaba ɗaya ma ta koma gani garara garara a yarewa yanzu tana jin jiki ko da rashin haɗin kai da ta yi rashin haɗin kai ya jawo mata yanayin da take ciki yanzu su akwai rashin zaman lafiya akwai talauci kai dai rayuwa ya zama wani abu daban so ga sunan dai to um, excellency a wannan wata ne gwamnati na ta tinubu take cika shekara eh, ɗaya da kakuwa ta samu wata nasara a idonka ban ga alama ta samu da zai mamaki amma me yasa fi sabi lai da aka duba kaf cikin shekarar nan ɗaya ba wani abu da zaka gani kace kaya ba da abin da suka yi wallahi ban gani ba aliyu ba gaskiya ba kuma siyasa ba wani siyasa in akwai abin da suka yi na kirki wallahi zan faɗa amma tun da kuwa ban ni ban gani ba amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani mu ɗauki misalin ƙara mai da kuɗin mai da aka yi misali a nan da ni ne da farko gidajen mai da muke da su wajen guda hudu ma'ana refineries a gyara su sannan ita nnpc ta fidda hannunta cikin harkan sai da mai baki ɗaya ta baiwa 'yan kasuwa kaga lokacin da muke so mu gyara sadarwa ma'ana telecommunications ai mun kira 'yan kasuwa ne muka ba lasisin wajen kamfanoni guda hudu don haka kaga gwamnati ta fit da hannunta gaba daya amma haka kawai ba za ka zauna ka tashi dare daya ko rana daya ka ce kayi kaza kayi kaza ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka balle gwamnatin demokuraɗi ɗaya daga cikin matsalolin da ake magana shine albashi mafi karanci yana cewa a tiko abokan ne shugaban najeriya nawa za ka kayyade ya zama mafi karancin albashi na ma'aikata to ai ba abu bane wanda za ka zauna kai kare tilar ka zauna da kungiyoyin ma'aikata amma duban halin da ake ciki yanzu kana jin ma'aikaci a takaici nawa ya kamata a biya shi abin da ake biyan shi bai kamata ba yayi kankanta kwarai da gaske maganar naira me yasa ake jin naira har yanzu ta kasa ta samu daidaito da dala eh to tilas a samu wannan matsala da aka samu tunda da farko da ya kamata su zauna su tabbatar da shigan 'yan kasuwa daga waje. Ba shi ne aka gwada aka ga abin kuma hmm, Ba gwada ba, ai mun yi shi lokacin da muna lokacin har mun rage kuɗi ma har sau biyu. duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke don yanzu haka ma sun riga sun shanye shekara. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da casa'in da biyu ne su yi sallamar sakin kowace irin kujera. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa Ali mustafan Sakkwatan da ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar sai kuma Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi babu ruwanmu da wani dogon jira. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sa mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.